nan marigayi da kuma sassan jikinsa inda aka da masa wuka duk wanda ya ga wutan nan ya san da cewa mawuyaci ne mutum ya rayu bacin an masa wannan cake-caken sannan kuma bugu da ƙari na jiyo labari daga tushe mai ƙarfi game da soyayyar da aka ce suna yi abin da bude muku hotunan kamar yadda kowa ya sani hankalin mutane da yawa bai da cewa wai fa wai ta kashe shi ne wai saboda yana kokarin ya hana ta kashe kanta ba asali ma wasu mutane suna ganin da cewa idan wai har ya hana ta kashe kanta ne bacin ta kashe shi ya hana ta kashe kanta sannan ta kama ya tafi clinic duk wanda ya tafi clinic da nufin a wanke masa ciwo fa yana son rayuwarsa ne baya so ya mutu maganar kuwa da ake na cewa magana aurensa ya to eh da gaske ne domin kamar da labari da suke daga makusantansa an ce matar da an saka ranar aurensa ko matar da zai aura ma ta yi ta yi wa danginsa gaisuwa bayan da ta ji wannan mummunan labari jin cewa maganar aurensa ya to yasa wasu mutane sai gada cewa eh tabbas soyayya suke kuma kishi ne sa ta yi masa wannan aika aikar domin suna ganin da cewa idan mutum yana so ya kashe kanshi kana shi kashe kanshi ai ba kai kamata ya kashe ba kamata ya buye kashe kanshi ba ya fito fili ba ba tare da ta lokaci ba na samo ta ne daga dangin marigayi kuma sanan duk wanda yake so ya gansu ya duba story na na Instagram gashi nan Abis Rani idan har ka je ba gan shi ba wataƙila Instagram sun ce zan ƙara saka shi bayan awa ɗaya akwai bayanai da yawa masu muhimmanci da suka riske ni game da wannan abin da za ku so ku ji ina so na ida bincike na ne kafin na sakar muku sunan wajen Allah subhanahu wataala ya raba mu da munan ƙashi da kuma munan ƙaddara Allah ya sa mu dace bincike iya bincike in ne mai da hankalin mu kai well idan abu ya shige muku duhu na kan je in yi bincike iya bincike in nemo muku abubuwan da suke faruwa to asalin labarin shushi ne da wancan sauran shushi tun tana gidan mijinta babu abin da shushi ba ce. asali ma mijin shushi ba shi da komai shi yayan shushi shi ya gina musu gida a wannan unguwa uku ya ɗauko shushi da mijinta ya yi furnishing, da komai ya ɗauko shushi ya da ita nan kunji ɗaya dangin shushi ba su san tana da wani dangi shi yaya ba 247 suna tare in tana wajen aiki shushi suna tare in za ta koma gida sai ta biya inda yake ta ɗauko shi suna rayuwa suna rayuwa suna rayuwa babu wanda ya taɓa raising finger ya ce ga abin da yake faru iyayen shushi ba masu kuɗi ba ne but still shushi tana abubuwan da kai ma ka san is questionable shushu tana da aure amma shushu ba irin abin da da ka san macen da ba ta tsoron Allah shushu tana yi ni na so a ce abin bai kare akan yaya ba akan shushu ya kare Allah ya saukan mata da izinin abin da ta yi saboda daga bakin budurwarta wadda take cewa tana son ta akwai lokacin da shi ya taba shi kolan mijinta ya taba kama chat din su tana yi wa mace in na faɗa muku sunanta za ku santa yar fim ce kuma sannan yar tiktok ce tana yi mata cajin na soyayya sai mijin ya kama ya gani sai ya ce ya haka ya neman mata wa'azi sai take gaya mata kan cewa eh mijina ya kama ki wai ita wacce ta tsorata ta ce ke da Allah share shi na gama da shi sai yadda na da shi bla bla bla bla bla suka je umra sun dawo of recent sun je umra sun dawo ba su je da mijin nan ba ku duba baya wannan lavish tunan da aka yi na last na eh, last year ko kuma in ce farkon shekarar nan yaya ne ya sponsorin sunan nan yaya shi ke siyan kayan abinci ya kai gidan mijin shushu yaya shi ke komai abin da miji zai yi so he's been fed up and tired of irin wannan rayuwar sai ya ce ba zai iya ba shi aure zai yi. shi ne fa nan fa ban mi ya tashi ta ce billahi lazi rahmani ba wanda zai yi aure kan ya yi aure gwara ta kashe kanta to shine aka rinka kicikici da ya hana ta da ya hana ta ta je ta ta yanke ta fito wannan kishin abun karye aure su rabu ta ɗau wuka ta daddaba mai ba wanda yake mahaukaci no matter how you cover cover things Allah su ya to duk abin da kake yi na zo gare ku matan aure da kuke bin maza duk abin da kake kashe auren ka je kai abin da za ka yi wallahi har kinsin nan ma'aiki ba zai barka ba ba zai bar ka ba ba ta yadda za a yi from norway ki tashi mai miki alheri shi yake miki komai a rayuwar ki kuma sannan kuna cewa wai shi wai shi shi yaya shi yaron mijinta ne to ba wanda bai san yaya shine mai kuɗin ba shine money machine din mijinta ba shi da ko sisi uban kowa ya sani in ba ku sani ba ku je ku bincika yaya shi yake komai daidai da ruwan da za a sha a gidan shi yake siye shi yake komai mai kuɗi ne ba wanda bai san yana da rufin asirinsa ba daidai gwargwado shi wancan kulan ba shi da komai to don haka in za a yi adalci a adalci a bincika ba wani wanda ba shi da hankali a ciki ba wani sai mutum ya zo ya laifi sai a zo ana cewa wai ba shi da hankali he is depressed wa wanda yake fama da depression ya fita daban kai kuma kodo kai kai ne babban munafiki da ana aikata abubuwa under your, your roof saboda kwaɗayi ba za ka iya fitowa ka faɗa ba wallahi Allah dai ya kyauta Allah ya raba mu da mummunan kaddara gaskiya ita ce wannan gaskiya iya abin da ya faru amma ku ɓoye ku ɓoye ku ɓoye ba zai hana gaskiya from surfacing ba Allah ya kiyaye na gaba Allah ya raba mu da mummunan kaddara tare in tana wajen aiki shi suna tare in za ta koma gida sai ta biya ke da Allah gafara da Allah kauce ki ba mu waje Wato mutanen duniya na rantse da Allah da abun ruɗarwa suke. How are you frustrating people? Why do we who are you? A'a, in abu ya faru na zan binciko muku. Sannu shugaban bincike. Gaya mina dokan kasa, a ina aka saka miki hannu na bincike. Hmm? ‘Yar sanda ce ke? Civil defense ce ke? Ko ko menene ke da zaki da hakkin bincike na abin da ya faru ya rataye a wuyanki zaki binciko ki gaya mutane? ko kunya baki ji ba a'a farkanta ne yaya ita shushu tana bin mata a'a mijinta ma matsiyaci ne shan babban munafiki da ya bar muggan abubuwa na faruwa under his roof jama'a ku ji tsoron Allah tunda wannan masifa da kaddara ya afka wa shushu maganganu from nowhere yake ta fitowa a'a kowa je ya binciken shi ya samu a'a yan da take a tiktok da masu masun jiki da take yi a idon mutane bakin mutane shi ya fara waiwayenta yanzu bata ma ga komai ba tukuna har wata tace ce da ma ta so a ce ba kan yayi abun ya faru ba da kan shushu ɗin ne ya faru a'a dama na san haka zai faru don ita din bata da tarbiyya mutumiyar banza ce tana raye tana wake-wake kuma tana da aure mijinta youth ne bai da kishi kuma an ce Yus. ba zai ji kamshin aljanna ba eh kwarai haka na yace wannan gaskiya ne a'a shushu mutumiyar banza ce ita kullum yaya ofis za ta je tana tare da shi za ta biya gida ta ɗauko shi gida ɗaya musu ke tare ai ayin da ta haifa ma guda ɗaya ne mai kama da ita mai kama da mijinta ai bin duk da yaya suke kama don haka ba 'ya'yan shi bane 'ya'yan farkanta ne ba 'ya'yan mijin bane Haba jama'a, why all this nonsense coming from? If you have your own personal issue with Shushu, go and meet her. Talk to her. Me yasa kuke kokarin dauko me yasa sai da wannan abun ya faru tukuna za ku fito ku yi magana? Kin ga tana rere tana matse matse TikTok. Talk to her. Ki same ta ki mata magana. In baki da hanyar da zaki mata magana da suke ta come to social media. ki zo tiktok ki mata magana ki tagin ɗinta she must see your post in Allah ya taimaka sai ta wa'azantu an ce idan mutum yana wani dabi'a ko ko yana wani muggan ayyuka da bai dace ba call his attention ka tunatar da shi Allah ka nuna mishi girman Allah ka tuna mishi Allah ya hana all this ka ji tsoron Allah wane ka dena ka tuba ga Allah Allah ya hana Allah ya alƙawarin munanta wa duk wanda ya irin wannan Allah ya taimaka mutum sai ya wa'azantu why the way shushu tana cikin rudani da tashin hankali yanzu all she need shine addu'a da neman sassauci wurin Allah shushu ta yi kwamitin ta amsa laifinta da kanta ta faɗi yadda duk abubuwa ya faru abin da ya kamata yi ka samu lokaci ka karanta Qur'ani ka kira sunan sunan Hafsat Suraj Shushu ka kirayi Allah ka nema mata sauki ka nema mata gafara wurin Allah tabbas mummunan ƙaddara ta afka mata ba mutumin da zai ɗauko mummunan kaddara irin wannan da hannun shi sai idan haune ta haushi in ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shiru fal ya ƙul khairan auli yasmut hadisi ne annabi da kanshi ya riƙe harshen shi haka yace kuffa alaika haza ka kiyaye harshen ka kuma manta hadisin da ke cikin arba'un hadis hadisi na hudu in kuna gudan maniyi in ku yi 40 days ku zama gudan jini ku yi 40 days ku zama tsokan nama a zo a busa rai an riga an rubuta kan nan dan wuta ne ko dan aljanna idan kai dan wuta ne ka tashi kana aiki na gari har tsakaninka da wuta bai fi taƙi ba tsakaninka da mutuwa bai fi taƙi ba sai ka aikata aiki irin na 'yan wuta sai ka shige ta idan kuma Allah ya kai dan aljanna ne sai ka tashi kana aiki irin na yan wuta tsawon rayuwa ka saba ma Allah kawai kake yi ka da mutuwa bai fi take ba sai ka aikata aiki irin na yan aljanna sai ka mutu kuma ka shiga aljanna din hadisi ne ba mu muke sarrafa kaddaran mu a hannun mu ba Allah shi ke sarrafa mana komai me yasa ba za ku yi mata addu'a tausaya mata ku mu karanta mu taya ta karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba me yasa ba za mu taya ta maimaita wannan kalma na hau da ya hauta ba mu taya ta kuka mummunar kaddara ta afka mata bayan haka ma kai ka sanya karshen ka zai kasance ka sani akwai wanda ya san da karshen shi zai kasance ka sani kai ma akwai ajalin mutane dubu ma hannunka idan ajalin mutum na hannunka wallahi magana ka mishi mai zafi zai ji hawan jinin shi ya tashi ya samu hatsa ta kai fada ya mutu ka kashe shi ba shi kai da hannu bai kai ga mari ba sai faɗi ya mutu ajalin shi na hannunka shi sa kullum aka ce mu rinka addu'a Allah ka sa Allah ka hana ajalin wani a hannunmu Allah ka sa mu mutu da kyau da imani kowa ba farko yake dubawa ba ƙarshe kusan ya ƙarshen ku zai kasance ne me yasa ba ku mata ba ku mata ba duk wani alkhairin da ta ba wanda ya fita ya faɗa za ce tsawon rayuwarta ita ba ta da aiki sai munanta wa mutane da kuma aikata saɓo ne shushu musulma ce musulma ce and we are hoping ta sauke hakkin Allah da ke kanta mummunan kaddara ne ya afka mata we can't just leave her like this mu ci gaba da muggan maganganu a kanta kuna goge mata zunubi ne yanzu the life is tough for her is even tougher Rayuwa ya yi tsauri ya yi tsanani a wurinta, tana cikin ruɗani da tashin hankali. Bai kamata a ce an bi ta da muggan maganganu irin wannan ba, bai kamata ba wallahi. Ya kamata a wannan lokacin da take ciki a taimaka mata da addu'o'i, a karanta Ƙur'ani, a nema mata sauki, a rinka kwantar mata da hankali, a rinka tausasa mata kalamai saboda kaddaran Allah ne, nobody will change his destiny. Allah ya ƙaddara. shi yayi abin da ya faru da shi farin ciki ya kamata a taya shi don Allah ya faɗi alƙawarin Allah ne duk wanda ya mutu ba tare da haƙƙi ba aka kashe shi ba tare da haƙƙi ba yayi shahada alƙawarin Allah ko kun san cikakke ne yayi sa'a shi yayi kyakkyawan ƙarshe iyayen shi ko a tausaya musu a taimaka musu a biya su diya a taya su tausasa zuciya su yi haƙuri haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara ba wanda zai tsallake kaddararsa ita Hafsa da iyayenta a taya su jimami na wannan masifa da hau da ya hauta ba wanda ya san ƙarshen mu in kuna da damuwa da shushu meet her personally the life is tough for her for now tana buƙatar nutsuwa in ba haka ba tana iya ƙarasa zaucewa kaddaran Allah ne a nuna mata girman Allah Allah ya kaddarto Allah ya kaddarto mata zuciya ta tunkuɗa ta Zuciya ta kai ta da na sani, da na sani da ba zai mata amfani ba. All she needs is addu'a. She should need your prayers, please. A taya ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku daina mugan maganganu a kanta ni I'm not supporting what she did. I'm not supporting what she did. Ba na goyon bayan abin da shushu ta aikata. Ba na goyon baya abin da zai faru ya riga ya faru and we will, never why the oh no canji ba wanda ya isa ya canza abin da zai faru ya faru amma don Allah ku dinga faɗan alkhairi a kanta in ba za ku iya ba ku yi shiru wal yaqul khairan aw liyasmut inji manzon Allah annabi sallallahu alaihi sallam, shi ya faɗi ka kiyaye harshenka ko ka faɗi alkhairi ko ka shiru kuma ka fita abin da bai shafe ka ba abin da bai shafe ka ba stay away from it shushu tana cikin hot seat yanzu tana cikin masifa tana cikin ruɗan tana cikin tashin hankali wallahi mahaifina na faɗa min Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kan limam Allah ya ji kan shi Allah ya ji kan imamuna yace ba wani aiki da zaka aikata a duniya kana gama aikata shi ruɗani da tashin hankali kuma rashin nutsuwa ya same ka har ƙarshen rayuwarka irin kisan kai da ran da ka kashe mutum ka rasa nutsuwa kenan a rayuwa to rayuwa babu nutsuwa mai cece masifa ne ya same ta ko daga jin shekarun da suka zanna tare cike da soyayya da shauki sun zanna don Allah sun yi zumunci don Allah sun zanna a gida for years suna tare wannan masifa ya zo ya afku wallahi ko kun sani daga Allah ne saboda ba ta son shi from first ba za su dora abota ba amma ku ga ta ɗauko gida ta dauko shi gida suna hidima tare kuma ita ta kanta faɗa yayi kokarin hana ta kashe kanta because she is frustrated amma wani report ya fita ma'anta tana da matsala kamar taɓin hankali in abun ya motsa birki cewa take yi shushu na cikin masifa addu'a take buƙata don Allah mata addu'a taya ta roƙon Allah sassauci Allah ya tausaya mana gaba ɗaya za mu kawo muku tattaunawa da abokin marigayi Nafi'u Hafizu Gurundu wanda wata mata ta kashe shi a cikin satin da muke ban kwana da shi inda wasu mutanen ke cewa matar auren da ta kashe shi budurwarsa ce amma a tattaunawa da muka da abokin nasa ya musanta wannan zargin inda ya ce hasali ma kamar yan uwa take a wurinsa ku dai ku biyo mu da sandu domin jin yadda ta kaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh um, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ka gafarta ma Alhaji Nafi'u Hafiz kakaki yanzu dai mutane sun mai da social media kamar abin neman followers da liking har akan mamaci ana neman followers da liking na fi dai mutumin kirki ne mutum nagari ne kuma baya da hayaniya ba a zalimi ba ne baya cutar da mutane a iya mu'amalarsa da na sani kuma kuma menene dai yanzu Allah ya mara rasuwa Allah ya ji kansa amma masu rubutu suna ɓata masa suna wanda su ma duka hasashe suke yi wannan kuma sai an je kiyama Allah shine zai wannan hukunci sanin kowa ne in mu ya rasu akan boye aikin aikinsa na banza a fito da na kirki a ta yadawa amma sai ga shi wannan bawan Allah ya zo mana da kalubale wasu mutane suna marƙage ni ina ga kamar da akwai nema tsakanin alhaji nafi'u da wannan yarinya da ta yi ajalinsa da asirinsu ya tono tun da ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba shekara uku ba kuma sanin kowa ne duk in aka ce akwai nema tsakanin namiji da mace ko budurwa ce shekara ɗaya ma ya yi yawa za a iya gano wa wani kana neman wace amma mai gidanta bai taba zargin su ba bai taba kama su ba dan kawai business ya haɗu tsakaninsu da su kuma sun shagu ba mu ce shakuwan a addinin musulunci halal ba ne a'a amma abin da ya fitar da ita a business din shi ya haɗa su a business din kuma rashin lafiya ya yi dalilin da ya sa ya dawo gidansu kenan ya yi an mashi tiyata ya ɗan yi jinya hakan nan sai suka ce to ya dawo gidansu da zama saboda ya ɗan samu kulawa kuma hakan aka yi ya dawo ya zauna a gidan kafin ya samu sauki to a kafin ya samu sauki ne shine wannan abun ya faru har ya kai ga shine ajalinsa amma jama'a masu yada jita-jita da kuma masu hasashe hasashen ma na zina kuma na zinin ma mamaci to Allah ubangiji ba zai bar ku ba in kun yi haka saboda ku wanke ta ne ku ku makanta shi Allah yana gani Allah kuma zai masa kayya da mu da mu ga mu uwansa har ku da kuke ganin kuna yi saboda neman followers Allah zai tsayar da mu ranar gobe kiyama Allah za mu manta Allah ba zai manta ba Allah ubangiji ya gafarta masa amma na fi fam na fi mutumin kirki ne na fi yana da biyayya yana da ladabi mu mutane da ma ba su kai shi ba ko kai waye na zai baka mutuncinka za ku yi mu'amala da shi ba a taɓa samunsa da wani matsala ba sai dai rasu ne za a zo a fito da wata matsala daban saboda a kare ta ko a rage mata raɗaɗi da za ta samu daga kotu amma wannan abin da muna ce Allah Ubangiji ya saka mana Allah ya ji kansa Allah ya saka masa Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah karba mu da mummunan kaddara ga wata yar uwar musalma ta ce wai kuna goyon bayan abin da shushu ta yi ne don ba kwa son gaskiya sai wani kare ta ake sista I am not supporting Shushu and I will never ever support such acts. Ba wanda zai bi wanda zai zai bi bayan wannan irin mummunan aiki kisan gilla fa ta mishi. Kisan gilla ta mishi I'm not supporting her. Ki koma da kyau ki ji audio na ki ji abin da na faɗi don Allah kuma ki muni adalci. Kimi ne adalci da 'yan sanda ta ce bayan gudanar da bincike Hafsat ta ce ita ce ta caccakawa Nafi'u uka, sakamakon kokarin hana ta kashe kanta da kanta tun fari dai yan uwan margayin uka, Hafiz mai shekara talatin da 38 ne suka fara gano alamun yankan wuka a jikin shi a lokacin da suka yi masa wanka su kuma an kira su daga jihar Bauchi an shaida musu cewa ya rasu ne inda aka boye musu gaskiyar abin da ya same shi tuni dai yan sanda suka kama mijin hafsa da mai gadin domin fuskantar tuhuma ga dai rahoton Premier Radio kan lamarin. Wani abu mai kama da almara ko kuma in ce ɗaura kai shine yadda aka wayi gari da ganin gawar wani matashi na a hafizu kwance cikin jini bayan da uwar ɗakinsa hafsa Sirajo ta caccaka masa wuƙa da kuma aiki da shi lahira. Matashin ɗan asalin jihar Bauchi ya gamu da ajalinsa ne a hannun uwar ɗakin nasa Hajiya Hafsatu bayan ta ce ya yi yunƙurin hana ta hallaka kanta ita kuma ta ga bari ta huce a kansa. Da take ƙarin haske kan yadda ta aikata kisan ta ce ita kaɗai ta hallaka shi ba tare da hannun kowa ba shi mata ya kan hakan ne ba a hayyacinta ba hasali ma tana fama da cutar damuwa ne a cewar ta yi yunkurin hallaka kanta ne shi kuma ya shigo don ya hana ta sai suka kaure da kokawa inda ta yanke da wukar a hannu bayan ya kwace ne kuma ya ce ta shiga banɗaki ɗaki ta yi wanka to sai dai bayan fitowar ta daga ban ne kuma ta ganshi kwance kan kujera a falanta hakan ya sa ta lallaba ta ɗauki wukar ta kuma caccaka masa ƙahon zuciya da wasu sassan jikinta har ma ta yi mana ƙarin bayani kamar haka haka kisa kisan kai ya haihu kamar wana yake ya hana ni kashe kaina ne Ina kokarin hana ni kashe kaina ne bayan ya kwace wukan a hannuna mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna to na yanke a hannu na ta zuba sai ya ce in je in cire kayan jikina na je na cire na sa wasu to na fito daga ban ɗakin sai na ganshi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama shi ne ya tsallaka a balkon ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi a gaman dressing komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai farko ni na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gida gidana ne business muka fara yi da shi na bude shago a zurar sai ya kawo places da wannan ya zuba a ciki da mayafi. daga nan kuma sai zo yana kawo business ideas muna yi tare aka bude pharmacy aka bude shagon drink store ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi bashi da lokaci Birjika ta aikata wannan ta'asa ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyaba Abdullahi tana shaida masa ga abin da ya faru ita kuma ta fice ta tafi kemis domin a duba ta sai dai a cewar mijin bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tasa ta aikata nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi don a yi dabarar yadda za a kawar da gawar. To abin da ya faru a ne bana nan kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya sai take ce mun sun yi samu faɗa ita da nafi'u to ya kai mata wuka zai yanki hannunta ta kwashe ta caccaka masa wukar sakamakon wannan yaro da na zo to akwai wanda yake kamar gajiyar dina ne sai na kira shi ana ce masa mala domin sai na gaya masa ce kaji kaji ga abin da ya faru sai ya ce to bari ya zo in ya zo gidan sai ya ga yayin da yake da ya zo sai ya tabbatar da cewa eh wannan bawan Allah ya rasu ta kashe shi ko da yake amsa tambayar jami'an tsaro alaramma da ya wanke gawar ya yi mata sutura ya ce shi kam taimako ya yi amma babu hannunsa cikin kisan kan. na karfe biyar da rabi ɗan yau ya kira na waya, Sai akwai matsala ta faruwa gidansa na ce ta me a na zo. Zo da mota na karfe shida sai mu je gidansa. ga wani bayani da ci matsalar ta zo domin matsalar ta zo ni nake zuwa nake da ni da wannan wanda kamar yanzu nan muke kwantar da wata dukkan mutum suna sai na jira ko wata rigima ce ta matar ne gaba daya to sai muka je sai ke bani bayani a hanya sai na fi an masa aiki na basa amma Allah ya masa nasuwa amma matar sa ba shi bayani cewa ta ci taba masa wuka ya mutu na daga shi a na daga shi na ga jikinsa akwai caccaba wuka gaba daya sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan aikin ne ba zan iya shi ba ita kuma tace dan ba aikin ba ta kashi kanta a nan take yanki an ba mi wannan ba su ke kanta wannan aikin kenan wannan wankan to gudun idan mun fita za su kai yanda su gudun kar a zo a bi ba ba da ba wannan to yana da cikin gaskiya abin da sani wannan waka Muhammad Hussaini Gumal shine kwamishinan yan sandan jihar Kano ya kuma yi karin haske kan yadda suka samu labarin da ma yadda wannan mata ta amsa ita kadai ta aikata wannan laifi wanda aka kashe direba ne a gidan shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida mijin a dan kasuwa ne yana wajen kasuwancinsa sai ta kira shi cewa ta yi fada da direban ta soke shi da wuka haka ya faɗi ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba sai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa wanda har ya zo ya faɗi ya mutu. To ita kuma ba yadda za ta yi dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana ƙoƙarin kashe kanta shi ke hana ta. A yanzu dai rindirar 'yan sandan ta dukufa bincike kan lamarin inda ta ce da zarar ta kammala binciken za ta aike da waɗanda ake zargi kotu domin su girbi abin da suka shuka. saboda ba ka da lafiyar ma da za ka iya dilin da mutane Ba ka da yanzu wani rana ɗaya in yi gama yadda kake a zahiri a'a yadda kake in ciwon ka ya mutu, ko kuma yadda kake in kana cikin wani yanayi ina wani ko marmarin kallon ka ba zai kare ba wani gudan ka zai wani zai ce ya aka ma ka'ida wannan saboda musamman irin cuta irin nawa yadda wasu ma suke ɗauka kamar ciwon hauka ne haka wasu ma suke ɗauka

人家我感觉。